واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يا كومو من ماسجايا كتنا yayin da Allah ya yi muku alkawarin samun nasara a kan ɗaya daga cikin ɓangarorin mushrikai biyu, ko dai ayarin ƙuraishawa da abin da yake ɗauke da shi na dukiya, ku kama a matsayin ganima, ko kuma fita ku yaƙe su, ku samu nasara a kansu. Amma ku kun fi son samun ayarin saboda sauƙin mamaye shi ba tare da wani yaƙi ba. amma Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ta hanyar umartar ku da yaƙi saboda ku kashe manya-manyan mushrikai, ku kama wasu da yawa daga cikinsu don ƙarfin musulunci ya bayyana.